من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم sadri رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من ba haka yan uwa ان السلام عليكم ورحمه الله barkanmu da wannan marici na talata 17 ga watan jumada sani a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan biyu a shekara ta 2020 miladiya in ba manta ba muna karatu cikin suratul hujurat mun tike da ƙarshen aya ta goma faɗin Allah innamal mu'minuna ikhwa da haka zamu tashi farkon aya ta 11 faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaum kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin surar me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ubangiji maɗaukacin sarki yana ci gaba da gaya mana abubuwan da suke rushe yan uwantaka tsakaninmu bayan ya tabbatar mana da cewa mu yan uwan juna ne bayan ya nuna mana cewa dukkan wani saɓani da zai shiga tsakaninmu har ila yau dai muna da muna amsa sunan muminai kuma imanin nan ba zai tabbata ba sai da yan uwantaka da aka Allah ya sake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tsar kada waɗansu mutane su yi ba'a min ƙaunin ga wasu mala yake ai rijalun minkum kada wasu daga cikinku suke yi wa wasu 'yan cikinku ɗin kuma dai ba'a wasu kuriyatu abinda ake nufi da sukuriya ai al'izdira'u shine wulakantarwa wal ihtiqaru da kaskantarwa kada musulmi ya wulakanta dan uwansa musulmi kada musulmi ya kaskanta dan uwansa musulmi komin abin da zai faru tsakaninsu domin musulmi yana da kima yana da daraja da haka kada ka kaskantar da abin da ke da kima da daraja a wajen Allah idan kai haka kayi wa Allah laifi musulmi kayan Allah ne kaskantar da shi taba wa Allah kayansa ne an gane ko to amma zai iya yiwa musulmi yayi maka ba daidai ba a matsayinsa na dan adam zai iya yiwa kai ma kai maka ba daidai ba a matsayinka na dan adam kada wannan ya bayi zuwa ga kuci mutuncin junanku wane yayi maka ba daidai ba bayyanar masa fushinka da rashin jin daɗinka ta hanyar da ta dace wane ya maka ba daidai ba bayyanar masa damuwarka da kuskurensa da ya maka don ya nemi gafararka wannan shi ne daidai amma dole sai ka wulaƙanta shi sai ka ci mutuncinsa sai ka ji kaskantuwarsa to idan kai haka ka yi abin da za ka jawo kanka da kanka fushi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman ay ya haqira akahu ya ishi musulmi girman laifi ya kaskantar da dan uwansa ko ya wulakanta dan uwansa kuma zuciya da shedan su ke ziga ka lokacin da dan uwanka ya ma ba daidai ba ka ji cewa dole sai ka kaskantar da shi dole sai ka wulakanta shi dole sai ka nuna bai isa ba irin abin da zaka ga da yawa daga cikin mu a yau muna yi wani kun samu sabani da shi sai ka kai shi wajen jami'an tsaro in ka tashi kai shi ma ba za ka kai shi ba sai ranar juma'a don kada a saurare ku kada a saurare shi kafin a yi wata watan zuwa a yi belinsa shi kenan asabar ta shiga asabar ba aiki lahadi ba aiki dole dai kawo laganta shi ka kaskantar da shi to me riba ka a cikin haka idan kana jin wata isa ta sa kai masa haka kai ma akwai wanda ya fi ka wannan isa za ka so ma kuma wannan abu ne na duniya kawai kai kuma ka saba wa Allah kuma zaka je ka tarar da babban zunubi a lahira duk daurin da zaka sa ayi wa dan uwanka da wulakanta shi da zaka sa ayi a duniya ana iya daili kuma ana fita amma kai in ka je lahira Allah ya kama ka da wannan laifin waye ita ya belin ka waye ita ya kubutar da kai to da ya kamata mu kiyaye wannan kuma ita ka'ida ta rayuwa a lokacin da ka mutunta dan uwanka kanka ka mutunta amma duk lokacin da ka wulakanta wani to kai ma ka kira wa kanka wulakanci domin shi sharri ɗan aike ne da yawan mutane suna so su zage ka amma da baka tanka musu ba sai zagin ya ƙiwa amma da ka yi kuskure ka zage wani kai ma ka buɗe ƙofar ayi ne a zage ka to haka nan dukkan wani abu da ka san mutum yana son sa yana kimanta shi yana darasta shi kuskure ne ka wulakanta masa kayansa in kai haka ka jawo kai ma a wulakanta naka da yawa mutane suna irin wannan zage-zage da wulakance-wulakance ko dai da sunan sabanin fahimta ta addini ko kuma da sunan sabanin fahimta na siyasa ga sunan a kafafen sadarwa muna kallo kaga a ɗauko shehun wata ɗariƙa a sa mai kan jaki a ɗauko shehun wata ɗariƙa a sa masa kaza yan kungiya kaza sun yi su ma an rama a kan nasu a ɗauko shugaban siyasa kaza a yi masa kaza shi ma yan ƙungiyar wancan su ɗauka su ma su yi wa nasu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana haka wannan dabbanci ne wannan rashin hankali ne wannan rashin sanin ya kamata ne waɗanda ba musulmi ba wanda suka fahimci rayuwa ba sa wannan kama abin mamaki yau sai ka ga musulmi suke yin wannan waɗanda su ne ayoyi suke a cikin littafin su akan kar ai haka ubangiji ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha bi ghairi ilm duk abin da wani ya dauka yake ganin kimarsa da darajarsa kar ka zagan masa shi in kyankyaso mutum yake bautawa da sunan ubangiji yayi kuskure amma ba ka zagan masa kyankyasansa ba fahimtar da shi ta hanyar da zai gane zagin kyankyaso ba zai gane da shi ba bal sai dai ya baza ma shi lokacin da kai ka zagon masa kyankyaso to shi kuma sai ya ga menene abin da kai a wajen ka yake matsayin kyankyaso a wajensa kai Allah kake bautawa to sai rama akan Allah da zagin muqaddasat abubuwan da mutane suke mutuntawa suke girmamawa wannan kuskure ne a rayuwa a addinance da kuma a asalin ya kamata duk abin da wani dan uwanka yake kimantawa in kai ba za ka kimanta shi ba bar masa kayansa amma yi masa nasiha ta hanyar da ta dace yi amfani da kwakwalwa da hikimar da Allah ya baka ta hanyar nuna masa wannan abin bai kamata ya zama yana da girma a wajensa ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza annabi ibrahim alaihi salatu salam ya tarar da mutanen suna bautan gumaka bai zagi gumakansu ba amma sai rinka musu dabaru da hikima da za su gano gazawar gumaka afata duna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa shay'an wa la yadurrukum yanzu kuwa ke bauta wa Allah a koma bayan Allah abinda ba zai amfana da ku komai ba zai cutar da ku ba wannan ba zagi bane da gaske gunki yana amfanarwa baya amfanarwa yana cutarwa baya cutarwa da ya gaya musu da baki suka kasa ganewa sai da ba sa nan sai ya dauga tari sai ya sassara kananan gumakan sai ta yawa babban kaga wannan maganar da ya gaya musu ba su fahimce ta ba to yanzu ga sha aike a aikace da suka zo suka ce to ya aka yi waɗannan ƙananan gumakan suka zama an sassara su ga kuma babban su da gatari suka ce a kira wani yaro ibrahim ƙila shi zai ba mu amsa mun shi inda yake so a kai kenan suna zuwa man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin kai wanda yawa iyayen gidan wannan ya zama azzalimi sai ibrahim ya ce a ah, to ba su suke kare ku ba yanzu kai in an kawo ma wa zai tare ka shi wanda kake tunanin zai tare kafa to gashi shi da gatari aka sare shi bai tare kansa ba wanda bai tare wa kansa saran gatari ba kake tsammanin zaka faɗi ya tsirke ka da haka wannan shine sakon da Ibrahim yake so ya isar musu wasu daga cikin mutanen su suna bautawa rana wasu suna bautawa taurari wasu suna bautawa wata sai ya jira lokacin da dare yayi tauraro ya bayyana sai ya ce haza rabbi wannan na yadda ubangiji na ne kamar yadda kuma kuka yadda ba wuce ce daɗi na da gobe saurin zuwa gari yana wayewa sai aka nemi tauraro aka rasa tunda in rana ta fito ba a ganin tauraro sai ce to ku waɗanda muke bautar tauraro tare da ku yanzu ina da bukata ina Allah ina ubangijin kaga babu amsa kenan tauraro iya lokacin da zai ma amfani da daddare ne to da rana wa zai ma kaga ko wanda yake bacewa bai kamata ya zama mai Allah ba wanda zaka nemi ya taimake ka ya kasa bai kamata ya zama mai Allah ba falamma afala qala la uhibbul afili falamma ra'a al bazigan to sai bari kuma sai da wani daren yayi kuma a garin akwai su kuma masu bautar wata kaga ai wata ya fi tauraro girma sai ce to yanzu na bar bautar tauraro tunda na ga karami ne yana bacewa da rana yanzu na dawo bautar wata masu bautar wata suka ji daɗi an yi babban kamu su ma sai da gari ya waye sai tauraro sai wata ya bata sai ce ah to yau kuma ina ubangijin namu ina da bukata da rana nan ma babu amsa ya bace to ya kamata wanda zaka nemi biyan bukata ka neme shi ka rasa ya zama ubangiji bai kamata ba sai kyale su da aka yi ce to nayi kaura daga wannan addinin naku la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin to can sai da rana ta yi ba ra'ashamsa gatan da ya ga rana ta fito ta take ita ku haskenta ya fi na tauraro ya fi na wata qala hadha rabbi hadha akbar yace to din na bar kananan iyayen gidi na dawo babba yafi girma yafi haske nan ma masu bautar rana suka ce mun yi babban kamu suka yi murna rai shi ma dai dare zai zo ko mun yi san dare gari zai waye da aka dare ya zo rana aka neme ta aka rasa falamma afalat قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض Hanifan. wa ma ana minal duk sai musu tawaye kuma ba su da amsar da za su kalubalance shi babu zagi babu duka babu habaici babu bakar magana ubangiji madaukakin sarki duka sai ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi wannan duk falsafar da annabi ibrahim ya amfani da ita hujjar mu ce muka bashi da hankali a hankalce ya rinka yi musu ɗauki ɗaiɗai ya rinka rusa miyagun aƙidansu ba tare da ya zage su ba ba tare da ya muzanta musu ba ballanta na fake da wannan yanzu kai kana takabar kana da gaskiya amma rashin sanin hanyar da zaka isar da gaskiyar shi ya cutar da gaskiyar barnar da kake wa gaskiyar ya fi gyaran da kake mata wane yana kan kuskure ka ɗauko abin da ya yarda da shi ka zaga ka wulaƙanta ka ci mutunci ka ɗora masa kan jaki ka yi tsine-tsine ka yi la'ance-la'ance to sai me sai ce ba zai yi ba natan shi ne gaskiyar amma ba zai ba saboda rashin kyakkyawar ɗabi'a rashin kyakkyawar mu'amala rashin iya hikima wajen wa'azi ubangiji ya ce ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka yi mujadala da mutane waɗanda suke kan barna amma da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar mujamala mujadala kore shi a bango shi a ji ashar da bakinsa amma kai kar a ji ashar daga bakinka yana lura ashar kai kai dariya to sakon sai isa ko shi bai karba ba waɗanda suke gefe suna nan suna hukunci abawa ne kuma yanzu da girman ka ka dura ashar abawa ne yanzu kuma mai gaskiya yayi ashar abawa ne yanzu kuma kaza kaza shikenan sai a wayi gari shi kadai ka bari akan kujerar amma din na kasan ka share masa su ba kai nasara ba da aka idfa abillati hiya ahsanu sayyi'a idan amma mummuna mai yadda kyakkyawa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa abillati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wala yulaq wa ma yi yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yi yulaqaha illa dhu hawlin azim to amma sau da dama shi ɗan kullum abin da yake nuna mana mu fusa ta ƴan uwanmu mu ba su haushi mu kai su ƙasa in musun ƙwallo ake yi ƙoƙari kake dole sai ka ƙure ɗan uwanka sai ka kai shi ƙasa in musun siyasa ne ƙoƙari kake sai ka kai shi ƙasa sai ka ƙure shi in musun addini ne sai ka kai shi ƙasa sai ka ƙure shi to me riba ka in je ƙasa ribar ka shine ya fahimce ka ya dawo wajen ka shine kadai ta ci riba amma an tashi baran-baran ya zage ka ta zage shi yana jin haushin ka kana jin haushin sa me riba barna kuka yi wa kanku ba ku sani ba wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainahum inna ash kana lil insani aduwwan mubina ubangiji yace kace da bayi na su rinka fadan kyawawan magana duk kalmar da ka san a cikin magana in ka fada zaka tunzura dan uwanka me amfani ka gaya masa ita shi je ka daure a wuce wajen an gane ko domin shaidan ne yake so ya amfani da kai ya kunna wutar fitina ya yi amfani da kai ya sa wa ɗan uwanka jin haushinka ko ya sa ɗan uwanka ya ƙi gaskiyar da kake kai da ƙirz ya rage ya fahimce ta amma yanzu kawai wani saɓanin magana ya faru tsakanin ku shikenan sai shaidan ya ɗora wata mummunar kalma akan harshen ka sai ka gaya mai to wani ɗan adam a ɗabi'arsa in ka ɓata masa sau ɗaya to duk wani alheri da zai biyo ta hannunka baya so kun sha ta layi kawai duk abin da zaka faɗa baya so duk abin da zaka faɗa ba zai karɓa ba kai wani zai iya cewa wallahi ko aljanna ce za ta biyo ta hannunka ya haƙura to wannan da irin musiba ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane a cikin ku akwai masu dabi'a kora da hali kar ku zama masu kora da hali yasiru wa la tu'siru bashiru wa la tunfiru ku rinka sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta musu ku rinka yi wa mutane abin da zai faranta musu rai in dai ba saban Allah bane kada ku rinka yi musu kora da hali kada ku rinka yin kora da hali an gane ko domin in irin wannan ɗabi'ar ce ta kora da hali da kai ma da irin ta aka mu'amalance ka yau duk abin da kake takama kana kai da baka zo kansa ba idan kan ka fahimci gaskiya waɗanda ka fahimci gaskiyar ta sanadiyar su ba su da kyakkyawan mu'amala da yau ba za ka fahimta ba da korarka suka yi irin yadda yau kake kore mutane wani sai ka ɗauka musulunci kayan gidansu ne baya son kowa ya shigo ya rufe kofa garan ya tsara a bakin kofa kokari yake hankada mutane su yi can ba haka ya kamata ba ya kamata ka zama mai sauƙaƙa wa mutane mai sakin faska ga mutane mai albishir ga mutane kada ka zama mai izgili ga mutane kada ka zama mai girman kai ga mutane ubangiji ya ce da manzon safa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azanta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin saboda rahamar Allah da jin kansa ne linta lahum ka zamo mai taushin hali ga abokanka ka zamo mai taushin hali ga mutanen makka ka zamo mai taushin hali ga mai sanka da mai kin ka walau kunta fazzan galizal qalbi la ka zamo mutum mai kaushin hali mai keta labbadu min haulika da sun tarwatse sun Makka. duk alherin da ke tare da kai baka da mu'amala mutane ba za su zo ba da haka Allah ya ce fa'fu anhum yafe musu domin shi dan adam dole zai maka ba daidai ba kar ka rike mutane wane ya mun ba daidai ba ba zan taba yafe masa ba kai nawa kai wa ba daidai ba in ba a yafe maka ba ka kai yanzu sau nawa ɗaya yake cizon uwarsa a mama in ta burɗe man wuya ya kawo yanzu wajen shayar da shi ba kaga da yafiya ka kawo matsayin da kake yafiya ta Allah yafiya ta iyaye yafiya yafiya yafiya to kai ma kai wa mutane yafiya dan kai ma Allah ya yafe maka wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ibn kasir ya ce yanha ta'ala an sukriyati bin nasi ubangiji madaukakin sarki yana hana aiwa mutane izgili ne sawa'an mutanen nan muminai ko wanda ba muminai ba an gane ko wa huwa ihtiqaruhum shine kaskantar da mutane wal istihza'u bihim da yi musu izgili كما ثبت sahihi kamar yadda يند ya zo cikin sahih al-bukhari an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace alkibru batsarul haqqi wa girman kai shine kin karɓar gaskiya da wulakanta mutane in dai kana da ɗabi'ar kana jin kafuwani wani to ko shakka babu ka sani kana da girman kai shi ko mai girman kai daidai da ƙwayar zara ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr maza Allah wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba kuma yana daga cikin azabar da Allah yake wa masu girman kai ji da isa na fusuwa ne na fusuwa ne an yadda Allah ya ɗaukaka bayansa wasu akan wasu amma ba girman kanka ya baka ɗaukaka ba tawaru'u shi ke bayar da girma amma ba girman kan ke ba da girman ba wulaƙanta mutane in yi musu sallama in gaishe su kawan musu da kai ba shi yake sa su ji tsoron ka ko su girmama ka ba sauƙin hali da tarairayar mutane yake sa su ga ne yana da mutunci wani yana da girma an gane ko da haka ba zala ya ce duk mutumin da ke wulakanta mutane to yana da girman kai mai girman kai kuma ba zai shiga aljanna ba kuma za a tashi masu girman kai a ranar lahira mafi kankantar halittar Allah haka za a mai da su kun jan kiyashi wannan da muke gani ko yana daga cikin mafi kankantar halittu to duk wani mai girman kai a ranar lahira za a mai da shi kamar jan kiyashi. a filin tashin alkiyama mutane suna tattaka su jaza'an wifaqa aljaza'u min jinsil amal ma'ana gwargwadon yadda suka yi haka za a yi musu kana kallon mutane ba su isa komai a idanka ba ba wanda ya fi karfin ka gaya masa bakan magana ba wanda ya fi karfin ka zaga ba wanda ya fi karfin ka ce masa kule wannan kuskure ne kwarai da gaske ba ɗabi'ar musulunci ba ce ba kuma ɗabi'ar mutuntaka ba ce ba ba haushe ce ko a gidan giya akwai babba ka ji cewa a rayuwarka akwai wane da wane da wane ko irin su wane su wane ko ana dara fidda uwa ake yi amma irin rayuwar da muke a yau ba wanda ya gagara a zaga ba wanda ya gagara a wulakanta irin abin da wasu daga cikin samari suke ji wannan ba abu ne mai kyau ba kwarai da gaske rayuwa ce mai haɗari rayuwa ce mai haɗari to da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya hana mu alkibru kuma ya hana mu as-sukriya ibn kasir ya ce wayurwa kuma an rawaito wa gamsun nasi a wata ruwayar wa gamsun nasi gamsu bitsa gamsu bitsa duk dai ma'anarsa ɗaya ne shi ne ya ce wal muradu min zalika wasu wastifzaruhum abin nufi wulakanta mutane bai musu kallon hadarin kaji da ganin basu isa ba wa haramun wanda kuma wannan a mahanga ta addinin musulunci haramun ne da ubangiji ya ce la yaskar min ƙaumin kada waɗansu mutane su waɗansu mutane izgili a sa an yakunu khairan minhum zai iya yiwa waɗanda ake ganin basu isan ba sun ma waɗanda suke ganin su basu isan ba alheri a wajen Allah kuma wannan ka'ida ne kalmar asa a nan tana nufin tabbas domin imamu qatada yace asa minallahi wajiba asa minallahi wajibatun duk lokacin da ka wulakanta musulmi to ka sani yanzu kai ka yi ƙasa a wajen Allah shi kuma yanzu ya fi ka mai daraja a wajen Allah don yanzu kai ka saba wa Allah to kuma shi daman Allah kima ka da darajarka a wajensa yi masa biyayya ne da wanda ya fi ka biyayya kai kai saƙo shi bai ba to sai zama shi ya ɗare ka daraja a wajen Allah an gane ko da ka tabbas duk wanda ya wa ɗan uwansa musulmi izgili to haƙiƙa shi wannan musulmin ya fi shi daraja a wajen Allah wala nisa'un min nisa kuma haka kada waɗansu mata su yi wa waɗansu matan irgili min kunna su ma ɗan cikinku asa domin tabbas an yi kunna khairan min hun matan da waɗansu mata suka wulaƙanta to su waɗanda aka wulaƙanta sun fi waɗanda suka wulaƙanta su daraja a wajen Allah domin wulaƙanta mutum laifi ne tunda su sun yi to yanzu darajar su ta yi ƙasa a wajen Allah su kuma wa'ancan waɗanda aka yi wa ta su ta ɗaukaka a wajen Allah an gane ko ma'ana dai wannan hukuncin ya shafi maza kuma ya shafi mai mata namiji na iya wulakanta dan uwansa namiji mace na iya wulakanta yar uwarta mace to da haka Allah subhanahu wataala ya hana mu mai haka a matsayin mu na mu'minai ibnu kasir yace wa sulmiyar rijalu qauman لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها أن يقمن بها ولهذا أبر عن الإناث بما هو مشتق من النسوة to anan da Allah subhanahu wata'ala zai maganar maza sai ce qaumun amma da zai maganar mata sai ce nisa'un tare da cewa a wani wajen in aka ce qaumu maza sun shiga mata sun shiga inna arsalna nuha ila qaumihi qaum anan maza da mata ake nufi wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nari qaumu anan maza da mata ake nufi an gane ko wa ila menene wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasul umma da qaum kusan abu ɗaya ne maza da mata duk ake nufi to amma akwai wajen da in an ce kaumu ana nufin maza banda mata shine kamar anan me yasa aka ce da maza qaumu domin daga alqiwamu ne qiwamu shine tsayuwa to maza su aka sani da tsayuwa da jajircewa akan al'amuran gudanarwa har akan su kansu mata domin akwai abin da mace ba za ta iya yi ba ba ta da ɗabi'a ta tsayuwa ta jajircewa ta dagewa shi yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i an gane ko to da akan ce qawm ana nufin maza banda mata akan kuma ce qawm ana nufin mazan da matan baki daya wani mawaki yace wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum humul qawmu kullal qawmi ya umma khalidin qawm ana nufin ar-rijalu kenan yace wa innal ladhi hana bi faljin dima'uhum waɗanda jinin su ya zuba a falju bayan an yi ɗauki ba daɗi an yi yaki humul su ne maza kullal qawm masu amsa sunan maza ya umma khalidin yake uwar khalid da malam ce an kirayi maza domin su ke tsayuwa da al'amura akan mata musamman abin da su matan ba sa iya tsayuwa da shi amma da aka zo maganar mata kuma sai aka yi amfani da kalmar da daga kalmar annisu wasu aka ciro ta shine kalmar nisa kalmar nisa an ciro ta ne daga kalmar anniswa niswa matantaka nisa mata da haka Allah yake wala nisa min nisa asa an yakunna khairan hun da Allah yake wala talmizu anfusakum ahir kada ku aibanta wa kawo kanku ai la tu'ibu fata'abu kar ku wa kanku kar ku jingina wa kanku aibi sai aibin ya dawo kanku abin nufi lokacin da ka zage dan uwanka sai ya zage ka yanzu ka me kai kanka ka zaga domin zagin da ya maka ba don ka zage shi ba shi da bai zage ka ba Don haka in na zagi wani kamar kaina na zaga don na jawo ni ma ne a zage ni ne ba shi ce yi wa wani yi wa kai yi wa wani yi wa kai kamar alheri ne in kai wa wani kamar kanka kaiwa domin kai ne za ka samu lada hana wani hana kai yi wa wani yi wa kai da ka wala talmizu an fusa kuma kada ku aibata kawo kanku abin nufi kada ka aibata dan uwanka a ƙarshe shi kuma ya zo ya aibata ka domin in ka yi wa wani to ka jawo kai ma a yi maka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa bani Isra'ila wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawo kanku ya za a mutum ya kashe kansa malamai suka ce shine kada ya kashe wani wanda hakan zai jawo shi ma a kashe shi ta hanyar kisasi wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata ثم توليتم وأنتم موردون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان هذا تقتلون أنفسكم بمعنى يقتل بعضكم بعضا kuna kashe kawukan ku abin nufin shashin ku yana kashe shashi wanda hakan ke jawowa a kashe shi wanda ya kisa ta hanyar kisa da haka Allah yake kada ka kashe kanka abin nufi kada ka kashe dan uwanka wanda sanadiyar kashe shi zai ja kai ma a kashe ka da haka kada ka aibatawa kanka abin nufi kada ka aibatawa dan uwanka wanda sanadiyar hakan zai jawo kai ma aibin ka ya fito na sha faɗa mana wannan shehu dan fodiyo Allah ya ji kansa da rama a muqaddimar iya usunna wa ikmadul bid'a yayi maganganu masu kama hankali ire-iren waɗannan yace yau sau da dama mun san mutanen da suke da aibi amma da suka ja baki suka shiru game da aibubbukan mutane sai Allah ya fitanta nasu aibin amma mun san mutanen da ba su da aibi amma da suka tsoma baki cikin cin mutuncin mutane su ma sai da Allah ya jarabe su da wani aibi aka zo aka ci mutuncin su da shi da aka ka'ida ta rayuwa ɗaya ce dukkan ɗan adam yana iya yin daidai yana iya yin ba daidai ba a lokacin da ɗan uwanka ya ba daidai ba ka suturta shi sannan kuma ka je kai masa nasiha wannan ita ce ka'ida ta addini amma in ba za ka suturta shi ba to ba daidai ba ne ba kuma ka yi ne ka tozarta shi ka tozarta shi haramun ne tozarci in ka tozarta dan uwanka to abin da kai ba gyara kai ba sannan ka buɗe kofar kai ma gobe ne ya tozarta ka to kuma inda al'umma za ta tafi da haka bayan da al'amura za su gyaru a gare ta abin da asali aka ɗora mu a kai shine mai wa junanmu nasiha an gane ko ni wa junanmu wasiya ta gaskiya wasiya ta haƙuri wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaje kai wa dan uwanka nasiha wannan kofa ce bayyananniya kaje kai wa dan uwanka jan hankali akan abin da yake ba daidai ba wannan abu ne mai kyau amma ba ka ce sai ka kunyata shi sai ka tozarta shi ba yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tozarta musulmi shi ma sai Allah ya tozarta shi ko a cikin gidansa ne ko a cikin gidansa ne da aka mu kiyaye wannan wala talmizu anfusakum kada ku kada ku aibata junanku ibnu kasir yace ai la yaf'anu ba'dukum ala ba'din kada shashin ku yake suka shashi ka jefo dan uwanka da kaza ya jefe ka da kaza daga nan Allah yake wailul likulli humazatin lumaza an gane ko daga allam allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu aqalada kalla la yunbazana fil hutama wa ma adraka bil hutama narullahi almuqada allati tatlu al afida innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada ko fi umudin mumaddada mana azaba ta tabbata li kulli humazatin ga dukkan wani mai zinde lumaza mai raɗa, ko mai zinde mai kyauce ko mai aibanta wa mutane duk dai ne haka wala talmizu anfusakum ai la ya ibba ba'dan kada shashin ku ya aibanta wa shashi wala tanabazu bil alqabi kada ku rinka jefefeniya da muggan laqabba a tsakaninku da juna mutum ya rinka kiran dan uwansa da wani mummunan suna wanda ke nuna kaskanci da wulakanci an gane ko shine a da sai a ce ya fasi ya zindid ya kaza ya kaza ya kaza to Allah subhanahu wataala ya hana haka kada ku rinka gaya yawo kanku ba marasa kyau mala yake ai la ya da'u ba'dukum ba'dan bi laqabin yakrahu kada wani yake kiran wani da sunan da ya san baya so wa minhu na daga cikin ire-iren hakan ya fasiku ya kafiru ka ce masa kai fasiki ko ka ce masa kai kafuri ko shi ma ya gaya maka haka Allah ya hana haka ba laifi bane in kaga dan uwanka yana aikata abin da yake fasikanci ne ka ce abu kaza da abu kaza me yi fasiki ne amma ba sai ka nuna shi ba abu kaza da abu kaza fasikanci ne ba sai ka kama sunansa ba abu kaza da abu kaza kafirci ne ba sai ka kira sunan me yi ba abu kaza da abu kaza aikin kafirai ne ba sai ka ce da wani da wani ba kai kawai abin da Allah ya dora maka kenan shine takfirul muayyan ko tafsiqul muayyan kamar yadda malamai suka sha bayani domin shi wannan yana haifar da barna a cikin al'umma sama da gyaran da ake samu a cikinta tabbas cikin mutane akwai fasikai tabbas cikin mutane akwai kafirai amma ba dole sai ka ayyana ka nuna ba abin da yake a ka yi bayanin ɗabi'un wani da ka bayanin ɗabi'un in yana da rabon shirya da yaji yana da su ba sai ka masa magana ba sai ya je ya tuba sai ya daina kaga an yi riba amma wani ko ya san yana da su da ka nuna shi ka ce na kai kaza ne to sai ka fusata shi daga nan shi kenan kuma ba zai sake sauraron ka ba sai ga wulakanta shi kake so ka yi cin mutunci kake so kai masa to nan filili kake so kai masa da haka ba zai fahimce ka ba da haka ba a yin tafsirul muayyan tafsiqul muayyan kaza bid'a ne ayyuka kaza da kaza da kaza bid'a ne ba sai ka kama sunan wani ka ce wani dan bid'a ne an gane ko kaza kafirci ne aikin kaza na kafirai ne ba sai ka ce wani da wani da wani kafirai bane ba domin wannan yana da sharuɗa yana da ka'idoji kafin a kai ga yin sa kuma inda illar abin yake manzo Allah ya ba mu ka'ida duk wanda ya kira dan uwansa yake masa fasiki to in shi bai zama fasikin ba to yanzu kai ne fasikin ita kalmar ba ta faduwa ƙasa duk wanda ya kira dan uwansa yake wani kafiri ne to in kalmar ta tafi bata samu wajen zama a jikinsa ba ma'ana abin da ya gaya masa din sanadiyyarsa kace masa kafuri ya zama bai yi ba ko ya yi amma yana da uzurrukan da a shari'a kalmar ba za ta haushi ba to fa ba za ta faɗi ƙasa ba sai ta dawo kanka man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma haka annabi yake duk wanda yake da dan uwansa kafiri to kalmar ba za ta faɗi ba sai ɗaya ya ɗauke ta ko dai ta dace da wanda aka faɗa wa ɗin in kuma ba ta samu bigire ba to ta dawo kan wanda shi ya faɗa to a madadin haka me ya kai ka faɗa me ya kai ka faɗa me maslaha a cikin faɗar maslaha in dai wa'azi kake so kake a gyaru to yi amfani da kalmomin da za a gyaru kalmomin da za a fahimce ka a fuskance ka ko ba a fahimce ka ba ba a fuskance ka ba wanda wannan hikima ce ta Allah da ganin masa ka kafa wa mutane hujja kai ka sauke nauyin ka. ba wanda kuma zai zo ya ce ai ka zage ni ai ka ci mutunci na ai ka wulakanta ni ai ka muzanta ni wala tanabazu bil alqab kada ku jefefeniya da miyagun laquba a tsakaninku da juna to haka nan hatta sunaye irin wanda zamu ga yanzu na gayu ne na kwalliya ne na arna a rinka gaya wa musulmai wannan bai kamata ba kai ko ba suna ne na arna ba wani suna na ta na tsokana mutum baya so kar a gaya masa domin ka'idar dukkan abinda mutum baya so kar kai masa domin kai ma ba za ka so ya maka abin da ba ka so ba to ka'ida in ba ka so a yi maka kai ma karkai wa wani la wala bira. la birar wala tazlimuna Da ka wala daka wa la alƙali. bil alqabi bi ku ba ba'da al imani tir da sunan fasikanci bayan an yi imani malai ce ai al min as sukriyati shine wanda ake ambata ta hanyar izgili wal lamzi da ba'a wat tanabuz da kuma jefefeniya malai ce badalun mina lismi la fa'ida annahu fiskun li adatan a madadin kalmar isum sai Allah ya kawo fisq bi isa lism sai ce alfuso ba da iman iman da suna na fasikanci bayan imani me yasa sunan ya zama na fasikanci saboda mutane suna maimaita faɗa wa junansu shi alhalin kuma junan ba sa so wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba daga irin waɗannan miyagun ɗabi'u da aka ambata fa'ula'ika humul zalimun to irin waɗannan su ne tsantsar azzalimai waɗanda suka zalunci kansu da kansu imamu ahmad ɗan hanbal ya rawaito hadisi daga abi jubaira ibn bahak qala yake fina na fi bani salima wannan aya akan mu ta sauka mu yan kabilar banu salima Faɗin wala tanabazu bil alƙabi. kada ku rinka jifan juna da muggan ƙala ya yace ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al madina manzo Allah ya zo garin Madina walaysa fina rajulun illa wala husmani aw salasa face a cikin mu zaka samu mutum yana da suna biyu wani ma hasan kai guda uku ba mai suna ɗaya kwata kwata da sunansa na gaskiya da iyayensa suka rada mar da kuma sunan tsokana da ake gaya masa wa kana idza da'a wahidan idan annabi ya kira ɗaya daga cikin mu shi tunda bai san yadda abin yake ba da farko bismin min tilkal asma da ɗaya daga cikin waɗannan sunaye kalu sai a ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innahu yaghdabu min hadha baya san wannan sunan an gane ko mutane duk suna da sunaye manzo Allah ya zo Madina amma sai kuma suna kiran junansu da irin wannan to wani rana idan annabi zai yi magana akan mutum baya nan sai ce wannan nan sai su ce ya ma'aikin Allah baya son wannan sunan fa da ka faɗa dan kai ne inda wani ne ya faɗa ba za a wanye lafiya ba irin wannan ba yana faruwa a cikin mu ba ka faɗa a ce wallahi dan kai ne ba fa na son sunan nan ba a gaya mun dan ina ganin mutuncinka ne to kaga da kaga mutum ya ce ma dan yana ganin ka to mutuncin yanzu in ɗari ne ya dawo hamsin dan wannan kalmar da ya gaya maka ita kanta ai zartarewar mutuncin ce to kuma ne ya jawo ta kai ka tsokane shi to da haka sai suke gaya wa annabi haka ai baya son wannan sunan saboda ba dan ma kai bane da kila sai ya mai da martani fa nazalat sakamakon haka sai ita wannan aya ta sauka wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman wa mallin ya tufa ula yake hun babuwa limu ta yalla ya ya ayyuwan labi na amanu fita nemo kafiran minan zanirin na ba'azan zanirin wala ta jasasu wala ya zataba abubuwan ba'aba ayyushibu a hadu kuma an yi ya akula lafi ma'afi mai damar ففرجتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم sarki ce ya ayyuhal na amanu ya ku dai waɗanda suka yi imani ni buku nisanci kasiran min adh da yawa yawan zato ma'ana ka kiyayi munana wa mutane zato nan zato ana nufin zato mummuna yana daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi ya bata tsakanin mutane sa musu mummunan zato kuma matsalar inda mummunan zato take da kaga kana wa mutane mummunan zato to ka sani zuciyarka ta kamu da virus na munafarci ta kamu da cuta domin shi mutumin da zuciyarka take wankakkiya to yana wa kowa kallo ne ne kyakkyawa amma da zuciyarka ta samu matsala to sai ka rinka juya juya abubuwa da mutum ya yi abu sai kai masa fassara ai wani da ya kaza kila ma kaza aka yi masa ai kila ma kaza ne ai kila ma kaza ne to shi dan sai ta zuwa ya sa maka karshe sai ya nuna maka duk duniya fa yau ba mutumin kirki to da ya nuna maka haka so yake ya zuga kai ce kai ma ga dan iska yau waye ba dan iska ba hal iyazu billah to wannan yana daga cikin hanyoyin da shi dan yake lalata mutane kuma duk lokacin da ka fara zaton haka abinda kake nunawa kenan Allah da yake zai shiri wasu daga cikin bayansa bai shirya ba yanzu duk ya su ta lalace alhalin Allah ya yi alkawari al'umma annaba ba za ta haɗu kan fata duka ba zalla da kansa yake la tajtami'u ummati ala balala ta ba za ta haɗu kwanta da kwarkwatar ta akan fata ba kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk lalacewar zamani duk lalacewar lokaci duk gurɓacewar mutane sai ka samu tsiraru na kirki to kaga lokacin da kake kallon kowa lalatacce to yanzu ka zagi Allah ka zagi ma'aiki ka karyata wancan alƙawarruka da suka yi kuma shaidan ya saka kai wannan kuma kamar yadda na faɗa hikimar shine so yake ce kai ma shaitayarka ai kowa ma ta sai yake cewa wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man qala halakan nasu fa huwa ahlakahum duk wanda yake mutane duk sun taru sun halaka to sai dai in shi halakar da su amma Allah bai alƙawarin zai halakar da al'umma baki ɗaya ba la tazalu qa'ifatun min ummati alal al-haqqi haka manzo Allah yake lalacewar zamani ba za a rasa waɗansu ɗaiɗaiku cikin al'umma ta ba wanda za su tsaye wa gaskiya la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wanda zai fada da su da wanda zai saba musu ba zai cutar da su da komai ba da haka har alkiyama ta tashi an gane ko a wata ruwayar ta hadisa man qala nasu fahuwa huwa ahlakuhum duk wanda ya ce mutane sun halaka baki ɗaya ya musu kuɗin goro to ya fi su halaka da aka haramun ne yin kuɗin goro haramun ne muna nawa mutane zato abinda ake so ka rinka kyautata wa mutane zato kyautata mutane zato to wannan yana nuna kai mutumin kirki ne sau da dama na sha gaya mana irin wannan galibi mutanen da kake ganin ana cuta mutane mai kirki ne mutumin banza ba a cutarsa sai da kyar sai da in kaddara saboda me saboda shi mutumin kirki duk lokacin da ka zo masa yana maka kallon kansa in ka rantse masa da Allah shi yana tunanin ba a rantsuwa akan Allah da ƙarya sai yadda da kai amma mutumin banza ka rantse ka rantse dariya ce ba mala nawa muka gani shi bai yadda ba baya ganin girman Allah kuma bai ɗauka akwai wanda zai rantse da gaske ba an gane ko shi yasa mutanabbi magana yace idza sa'a fi mar'i sa'ad dununuhu wa saddaqa ma ya min tawahumi idan mutum ya zama yana da mummunan aiki to sa ga mutane ma mummuna ne yadda ya san yana da dabarar zai je cuci wani to haka zuciyarsa za ta rinka riya masa duk wanda ya zo kusa da shi shi ma cutarsa zai yi amma yadda zuciyarka ta wanku ba ka da mummunan nufi da kudiri ga kowa to duk lokacin da wani ya kusanto ka sai ka ɗauka ɗan uwa ne abokin tafiya mai mummunan mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan fahimta to in ba a yi wasa ba ta nan su kuma macuta sai fita zuwa suna cutar ka da aka da ya yan uwa mu zatawa yan uwan mu mummunan alheri sai abin da ya bayyana abin da ya bayyana wannan ba ruwan mu abin da ya bayyana ga mutum to wannan kuma shikenan yana daga cikin zaton alkhairi da a ce ga wani lungu in an bi gidan karuwai ake zuwa sai kaga wani mutumin kirki sai ya bi to farko ka ce anya kuma shine ba shi bane in ko ya tabbata din shine keke da keke ka ce to kila an yi wata hanya ce da take bullewa kai baka sani ba kila bullewa zai yi. ko ka gan shi tsamo tsamo a gidanka ce kai kila shi wa'azi ya zo kai ta bawa kanka mafita domin kaddara in kai ne ka zama a irin wannan yanayin ya za ka yi to mu kyala wannan maganar ba ma ita ba yanzu mu dawo rayuwar mu kai da kai a yau yanzu ba wani wanda zai fito ya faɗi magana a ƙasar hausa sai a ce kai rabu da shi kuɗi aka ba shi yansa a kai kowa yanzu su yansa ake ko kaga wannan kuskure ne yanzu mutum ba wani yanzu yadda kake jin kai ba ka cin gashin kanka kowa ma ba cin gashin kanka ina ce ne kake jiran sai waɗansu sun ɗebo sun baka wani yana da sana'a kuma ya yadda da irin rayuwar da Allah ya bashi dama a inda matsala take Allah ya aje kowa a inda zai iya rayuwa amma matsalar in rinka jin cewa inda aka aje ni bai mun ba sai na zama wani alhalin ni ma na fi wasu da yawa so suke su kawo ni ba kawo ba yanzu ni kuma ina ta hankuran wani amma da kowa zai haƙura ya zauna inda yake sai a zauna lafiya me kike duniya me tashin hankalin me kudan bare romansa me tashin hankalin a ciki in dai za ka ci ka sha ko ɗin ma za ka sa ka rufe tsarekin ka, gobe wa Allah wani yana nan tsirrai mai yake nema ya rasa wani yanzu ba ta magana ci da sha ba lafiyar yake nema ya rasa kai yanzu in an kawo ma abincin ma zaka iya ci wani in zaka aje masa duk abin daɗin duniya a gabansa ba zai iya ci ba cin ya gagare shi sai ka gode wa Allah amma kai yanzu faɗanka ka ci ba nama kwaɗan rogo ka ci da safe ɗumame za ka ci shinkafa da wake to shi wani yana nan ba in za ka kawo ma duk dangin kayan daɗin ba zai iya ci ba bai samu damar ya ci kwaɗan rogon ba bai samu damar ya ci shinkafa da waken ba bai kuma samu damar ya ci farfesun ba da aka ya uwa mu zama masu kyakkyawan zato masu kyakkyawan manufa da alkhairi ga uwanmu domin yin hakan yi wa kanmu da kanmu ne mu wanke zukatanmu daga dukkanin zato mummuna da shaidan zai iya jefa mana sau da dama na sha gaya mana abin da ya faru lokacin da aka yi wa na aisha sharri Allah ya ƙara mata yadda mutanen banza suka so su zagi annabi su ci mutuncinsa suka rasa ta wace hanya za su ci mutuncin manza Allah sai suka bi wata matarsa wace ya fito domin an san ba yadda za a yi ka taɓa matar mutum ka ce wai shi ba da shi kake ba ba zai yi ba ko a garin mahaukata ka zagi matar wani in ya taso yake ba da kai nake ba da matar ka nake ba cinya ba kafan baya to duk wanda ya zagi na Aisha daman annabi yake so ya zaga kenan. abu darda da matarsa ummu darda abu darda ya ji labarin a gari ummu darda ta ji labarin a gari amma abu darda ya iya zo ya faɗa a gida saboda ma kada ya zama sinadarin yaɗa shari domin shi damun wani masharrancin abin da yake so ya fesa gubar in ya fesa gubar ko kuma sai ku ɗauka ku taya shi yaɗawa amma da duk mutumin da ya faɗi ƙarya aka gano ƙarya ne kowa ya shiru bai isar ba to ƙarshe zai gane burinsa bai cika ba so yake a yaɗa a taya shi kaga a lokaci guda ya dora muku aiki ko kuma kuna taimaka ba ku sani ba to shikenan abin da ya ja bakin sa ya shiru kun san ɗabi'ar mata da miji wata rana haka kawai za a zauna ana hira sai kuma a shiga hirar gulmace gulmace kai ka kawo mata gulman waje ita kuma ta kawo maka gulman gida ka kawo mata gulman maza ita ta kawo maka gulman mata musamman in miya ta ji magi da ka ummu darda ta yi ta yi ta cikin abu darda ta ji labari daga waje ki ta kawo abinci ta kawo abin sha ta yi kaza ta yi kaza mai gida lafiya dai ba wata matsala gom da kanta ta ce wai ba ka ji me yake faruwa a gari ba ne. Ya ce to me yake faruwa ah an ce ka za ya ce subhanallah alalin ya riga ka ji subhanallah sai ba ta misali mai kyau a hankalce sai ce dan Allah yanzu in wata ta zo ta gaya miki a waje ni in na fita ina fasikanci zaki yadda ta ce wallahi ba zan yadda ba ce to me yasa ba zaki yadda ba ki habba ai kai mutumin kirki ne ina kyautata ma zato kaza kaza ka ce masha Allah yace to duk kyautata min zaton da kike yi kina ganin na kai annabi akwai haɗi ta ce ina ya za a yi ka kai annabi sai ce to madalla ya ce to nima kin gada wata za ta zo ta gaya min wani ya zo ya ce min ai kina fita ki haɗince ni ki yi fasikanci ki kaza ba zan yarda ba saboda me saboda ina kyautata miki zato amma fa duk kyautata miki zaton da nake ba za ki kai mata annabi ba to yanzu in ke ba ki yadda zan yi ba ni ban yadda za ki ba ya za a yi ɗauki wannan ƙazantar mu jefa gidan ma'aikin Allah dan Allah waɗanda suke da wannan tunanin a zuciyarsu su suna kwatanta kenan matansu yanzu sun fi matan annabi yanzu duk wanda zai ji cewa na Aisha ba mutum ne kirki bace kaza kaza abin da yake cewa matarsa ta fi mata annabi shi yanzu ya fi annabi hankalin zaben mata shi yanzu Allah ya fi son sa ya bashi ta gari shi kuma annabi duk da ana cewa Allah yana son sa amma shi bai bashi ta gari ba wal iyazu billah ina haukalin ke yake to wannan hanya ce mai kyau ta dakile mummunan zato ga yan uwa duk lokacin da shedan ya jefa maka mummunan zato ga wani dan uwanka dawo da abin kanka to ni zan iya haka shi da kansa zai ce a ah, haba kai ai ba za ka yi ba sai ka ce to shi ba ba zai ba ba shi kenan an gama ba shi yasa Allah madaukin sarki da ya tashi yi wa muminai gugar zana akan hadisul iski sai ce laula is sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa lokacin da kuka ji wannan barafadiyar magana ba ku yi wa junan ku zaton alheri ba ka zata wa ne mutumin kirki ne ni dai haka na san shi Allah kuma shi ya san koye ba ruwa na kai ma in ya ji game da kai ka ce wallahi ni mutumin kirki nake kallon sa Allah shi ya sani ba ruwa na amma lokacin da shi ɗan ya jefa maka zargi akan dan uwanka sai koma shi ma ya jefa masa zargi akan ka sai kuma ya zo ya sa ku ku rinka binciken juna wanda shine abin da za a hana mu a nan gaba wala tajassasu saboda ka'idar rayuwa duk mutumin da kace zaka bi diddiginsa sai ka gano kurakuransa saboda ai ba mala'iku bane yan adam mutane ne manzo Allah ya mana kudin gore yace kullu adam khata'u duk dan adam yana kuskure sai dai wa khairul khata'ina at-tawwabun fiyayyen masu kuskure wanda in ya gane ya kuskure sai ya zo ya tuba wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun ma'ana dan adam ba kuskure ne bakon abu a al'amarinsa ba a adaman kuskure dan gari ne a wajen dan adam tun kan halicci annabi adamu mala'iku sun faɗa a taji fiha man yusidu fiha wa yamtiku dima yanzu za ka halicci wanda zai barna ya rinka zubar da jini Allah bai ce ba haka zan ba hauke ce kowa sai rariya sun za ta zubar da ruwa amma ba muna faɗar wannan bane ba dan mu bawa junanmu lafisin mu je mu laifi to ai daman an ce daman za a halice mu mu zubar da jini ai daman an ce za a halice mu mu yi barna a an kai haka ka yi wa kanka barna shedan ya kifar da kai amma duk yadda ka so ka ce wai ba za ka yi barna ba baka isa ba dole sai kai dan adam ne kai haka Allah yake maza Allah yake da mutanen duniya za su wayi gari ba mai sabo a cikin su ko daya Allah zai rufe duniya sai bude sabuwa saboda yadda ya fara ta ta sauka daga kan wannan ta sauka daga kan wannan to da haka Allah subhanahu wataala ya san bayin sa za su yi laifi sai kuma ya buɗe musu kofofin tuba da kofofin shari'a shedan wannan ne abinda Allah ya kure shi da shi domin shedan tunda aka samu sa'in sa tsakaninsa da annabi adam ya ki sujada Allah ya tsine masa ya kore shi sai ce to ni kuma ba zan basu su zauna lafiya ba sai Allah ya ce to tafi ka rinka su suna barna ni kuma na buɗe musu kofar tuba shi yasa duk qur'ani babu ayar Allah yana son laifi saboda dama wannan da shi aka halice mu amma akwai ayar Allah yana son me masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina da haka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun duk wani kalubale da dan adam zai fuskanta a duniya nan yayi laifi Allah ya tona masa asiri ya kunya tashi ya kaza ya kaza ba nan ne karshen matsalar ba fa ba nan ne karshen matsalar ba karshen matsalar shine ka gane Allah ma kanka yake domin duk yadda zaka kunyata a duniya karshen abun kunyar ya tsaya a kasar ku ko ba haka ba ba wani abu na kunya da wani dan adam zai a duniya yau a ce kowa ya sani babu kuma Allah maɗaukin sarki yi yan adam da me mantuwa ko mutane sun sani ɗin ba su wata ɗaya biyu sun manta kamar ba yi ba amma shi ubangiji baya mantuwa littafinsa yana nan a rubuce kuma akwai ranar da zai tara mutanen farko da na ƙarshe kuma kowa yana cikin hayyacinsa topic ɗaya ake tattaunawa to in yi maka wancan ƙaramin baka gane ba baka ɗauki haske ba to fa wancan babban yana jira ubangiji ya ce kazalikal azab amma wani azabul akhirati akbar wannan abubuwan da muke muku a duniya shi ma azaba ce a ba ku sani akwai babbar azaba tafi ku da idan mutum yana da hankali in kai wani abu na kuskure Allah ya rufa ma asiri kar ka dauka Allah bai sani bane yana sana da kai dama yake baka ka tuba ya suturta ka ya kankare ba kowa ba tare da kowa ya sani ba idan kuma ya ga dama ya fallasa ka nan ma gata ya maka yana so ne matsalar ta mutu daga duniya in ka gane sai ka tuba sai kai nadama kada ka yadda shedan ya zo ya zuga kai ce to shikenan ma tunda ma haka ne bari in ƙara a an kai haka kanka ka cuta kada wani ya yadda ya ce to tunda wani ma an yi masa haka ni ma sai nayi a'a ka cuci kanka yanzu da kake cewa sai kai wa kake su wawayen mutanen da suke ce maka dariya su kake yi wa ko ku allam da yake yin alatin ɗinka kake gaya wa sai kai sai kai wannan kuskure ne kwarai da gaske shi Allah za ka iya komai yana son kayansa su wawayen mutane karka biya ta tasu kuma duk mutumin da za ka yi wani abu na kuskure ya fito ya maka dariya ba ya yi maka nasiha ba ya yi maka dariya to karka biya ta tasa shi ma bai gagara abin da ya sami ka ayo gobe ya same shi ba shi yasa manzo Allah ya ba mu ka'ida la tuzhiri shamata ala aqika fa yu'atihi Allahu wa yabtalik kada kai wa dan uwanka dariya dan ya samu kansa a cikin wani hali gobe Allah zai yafe masa kai abin ya dawo kanka wa gari ya waya magabata suka ce sau da dama an gani ba nasi bane duk mutumin da ya wani kuskure ka zo kai masa dariya ka aibata shi in ba wasa ba kanka mutu sai kai wannan abu sai Allah ya jarabe ka to in haka ne ne na dariya to sannan kuma a lokaci guda mu fahimci wasu kuma su fito da cewa su masoya ne su rinka nuna ba yi laifi ba ba yi laifi ba daidai wannan ma ba soyayya ba ce ƙarya ce ƙarya ce lokacin da musiba ta samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya jarabci wani Allah ya yafe masa Allah ya tattata shi kada Allah ya sa abin ya sake maimaituwa mu kuma Allah ka tsare mu in nasiha za a yi masa nasiha in fada za a yi masa a masa fada ta hanyar da ta dace amma kar a dawo ana nuna ai ba ma matsala bane ba ai ma za ka a wannan kuskure ne mu shiga taitayin mu kada mu cutar da junanmu ta hanyar aibatawa ta hanyar dariyar ganganko dariyar keta Allah ya kara a'a wannan kuskure ne sannan kuma a lokaci guda kada mu yi wa junanmu munafurci domin munafurci ne mutum ya laifi ka nuna bai yi laifi ba a duniya in kai masa wannan in an je lahira ka isa kai mai wannan ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakuna alaihim wakila gaskiya ita ce in mutum ya yi laifi a yi masa nasiha a yi masa fata Allah ya shirye shi kar ya sake amma ba a goyi bayansa ba ba kuma a yi masa dariyar gangan ko na Allah ya kara ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu ubangiji madaukin sarki ya ce ijtanibu kafiran min adh-dhanni ku nisanci da yawa da yawa daga cikin zato al-imam ibn kasir yace wa rawaina an amiril mu'minin umar mun rawaito daga amirul mu'minin umar dan khattab Allah ya kara masa yadda annahu qala yace la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akika al-mu'min illa khaira kada ka kuskura ka zaci wata kalma da ta fito daga bakin dan uwanka mu'mini face kai masa zatan alheri shine abin yau muke yi fassara fassare wani ya ce kaza aiki nan ma kaza yake nufi ba a haka idan mutum ya faɗi magana sai kai kake zaton da kai yake ko kake zaton ga manufarsa amma kalmar tana ɗaukan harshen damo to karka musu saurin hukunci je ka same shi wane da kake kaza me kake nufi to idan ya fassara maka da kansa a nan ne sai ka kafa masa hujja amma kawai wata kalma mai harshen damo mutum zai faɗa shi la'alla kyakkyawan ma'anar yake nufi kai kuma shedan sai ya ɗauke ka zuwa ga mummuna sai hada ku gaba da ka ka'idar hatta a cikin maganganunmu bari kai wa junanmu kyawawan zato hakanan a cikin ayyuka wa ta tajidu laha fil khairi mahmalan matakar ita wannan kalmar da ya faɗa tana da fuska biyu fuskar alheri da fuskar shari to kai kai masa zaton sharrin kai masa zaton ne alkhairin yace wa rawa malikun an abi huraira imamu malik dan ana ya rawaito daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace iyyakum wadhann ku da yawan zato fa inna dhanna akdhabul hadis domin zato shine mafi ƙaryar zance duk mutumin da zai tsorar da magana akan zato to zaka same shi makaryaci ai ina zaton kaza ne shi yasa na faɗi kaza ai ina zaton kaza ne shi yasa na faɗi kaza to a ƙarshe zaka yi wayi gari ka zama tantirin makareci domin in dai da zato zaka rinka tsorar da maganganunka to zaka wayi gari kana ƙarya da haka ba a so mutum ya tsorar da maganganu akan zato sai akan ne yaqini yaqini wala ta su ubangiji ya ce kada ku bin diddigi junanku sai kaga abin da wani yake yi ko sai kaga in wani ya fita waje kaza ina yake zuwa ba abin da ya haɗa ka ka ji da rayuwa ka ji da tasa amma in shi ya fito yace maka da na fita din nan waje kaza na tafi to wannan kaga ruwanka ruwansa amma wani kullun sai ya bi waje kaza wai ina yake zuwa ko wai ina ruwanka ko ba haka ba to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya hane mu a cikin aya sannan manzo Allah ya ce wala tana wala tahassasu kai ko da aikin alheri mutum yake ba a so ka bincike shi ballantana kuma sharri a tajassus bincike na aikin sharri don gano aini a tahassus bincike na aikin alheri don gano alheri ko shi ba a so saboda wani binciken alherin anan sai ka ci karo da kaya ka gano wani sharri an gane ko haka malamai suka ce mu a shari'ar mu hatta bin diddigin aikin alheri da mutane suke ba a so in dai sun koye kayan su ban musu kayan su a koye zaka samu akwai mutanen da suke aikin alheri a koye amma wani feshi dan ya sa masa sai ka gano waiwaye waiwaye yanzu sau da dama maganganun da muke yanzu na tallafin marayu da tallafin gidan furzin da sauransu wani zai ce ko sunansa baya so a faɗa to amma wani zai ce wai shi wannan din da baya su malam wane ne ne shi to ina ruwanka ya ce baya su a faɗa dole sai ka gano waye ba ruwanka to amma a shari'ar da ta gabace mu ana yin bincike na alheri amma mu a shari'ar mu ba a yin bincike har na ne alherin kowa ya ji da gabansa kowa ya ji da naka annabi yaqub ya ce da ƴan uwan yusuf ya bani ya zahabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawillah yace ya ku yaya na ku shiga garin misra fatahassasu min yusuf ku shanshano labarin yusuf a wani yanayi yake wa la tayasu min rawillah kada ku tsaye bai tsammani daga samun rahamar Allah innahu la ya'asu min rawillah illa al-qaumul kafirun ba ne ɗaya zai tsammani daga samun rahamar Allah ce wanda ya zama tantagariyar kafin. mana shi mumini duk abin da zai rasa yana sa ran Allah zai mai masa gurbi da wani amma mutumin da yake jin na rasa kaza kuma ba zan taɓa samu ba har abada to wannan ɗabi'ar kafirci ta haushi Allah ya tsare mu wannan kuma baya cin karo da aikin jami'an tsaro na gano masu laifi idan ana zaton wani mugu ne zai aikata wani barna ko ta'addanci babu laifi dan an yi mai dan an binciko shi wannan ba laifi bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa sahabbai su je su masa leƙen asirin halin da kafirai suke ciki za su kawo masa hari za su yi kaza za su yi kaza manzo Allah yana sa ai wannan to amma wani kadai yana rayuwarsa shi ta shafa kace sai ka gano me yake ba ruwanka ba ruwanka ka ji da kanka ya ji da kansa kuma kai Allah bai turo ka kai wa mutane irin wannan ba su wa'intan wani aiki ne da Allah subhanahu wataala ya halatta a yi shi dan a bawa al'umma tsaro an gane ko to amma kai kuwa naka kana yi ne kawai don ka muna na mutane zato ko ka samu abin da zaka zage su da shi to yadda zaka samu abin da zaka zagi wani da shi a cikin aikinsa kai ma kana da dubu wanda za a zage ka da shi a cikin naka aikin shi yasa imamu shafi ya bada kaida yace lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fa kulluka amra awratun walin nasi alsunu yace lisanuka kaga ka la tadhkur bihi awrata mri'in kada ka ci mutuncin wani da shi kada ka faɗi aibin wani da shi yace fa kulluka auratun domin in kai haka kai ma dukkanka al'aura ce walin nasi alsunu kuma mutane suna da harshen magana su ma za su rama to da haka mu kiyaye wannan da haka manzo Allah ce wala tajassasu kada ku yi bin diddigi wajen gano laifukan juna wala tahassasu kada ku yi bin diddigi wajen gano ayyukan alherin juna wala tanafasu kada ku yi reniya wajen neman duniya wala tahasadu kada ku yi wa juna hasada kada ka ce wani ya gina gida a waje kaza ni ma sai na gina ba ruwanka ya gina nasa ka tafi inda kake so ka gina nasa kada ma ka kalle nasa saboda kullun kana kallon wani to wani zai rinka gaba yana barin ka a baya kullun kana kallon wani to wani zai gaba ya ka a baya kawai dauki rayuwarka straight ka yi ta yadda Allah ya kaddara ma rabu da kowa to sai ka zauna lafiya haka nan kada ku kada ku juna hasada wala tabaghadu kada ku ci juna wala tadabaru kada ku juya juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamo bayan Allah ɗan uwan juna masu ɗabi'a ta ɗan uwantaka duk waɗannan abubuwan da ake karanta mana a cikin aya in ka bi kowannen su ɗaya bayan ɗaya shi yake rusa ɗan uwantaka wani ɗan uwan abin da ya haɗa shi da ɗan uwansa sharri da ya mai wani ɗan uwan abin da ya haɗa shi da ɗan uwansa kallon hadarin kaji da yake mai wani dan uwan abin da ya bata shi da dan uwansa hasada da yake mai wani dan uwan abin da ya hada shi da dan uwansa yayi ta bin diddigin sai da ya gano wani aibin sa to kaga ɗan uwantaka ta lalace da haka ubangiji subhanahu wataala yake hana mu wannan kuma manzo Allah yake nana ta mana a cikin hadisi wa kunu ibadallahi ikhwana da haka ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm hakika wani sashi na zato zunubi ne ba ce dukkanin zato zunubi ba sai aka ce wani sashi na zato zunubi ne musamman zaton da bai da wani amfani amma zato a babi na fituhu an sani abu ne wanda yake mai tushe akwai azzannun raje akwai azzannun marjo karamin misali idan ka zo kana alwala ka zo shafa kai da ka shafa kai ka dawo tana da tabbacin kowane gashi ruwa ya taba amma me yasa baka maimaita ba saboda a mafi zatanka mafi rinjayen zato in kai hakan to kusan majoratin gashin ruwa yayi ne ya taba haka lokacin da ka zo wanka aka ce ka jika kai da ka zuba ruwan aka tana da yakinin ko ina ya taba amma mafi yawan zato ruwa ya taba ko ina shikenan to wannan ana amfani da zato a wasu masail na fiqhu su ake kira azzannur raji zato mafi rinjaye kaza yayi to a tafi a yayi din kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya rikice a sallarsa shedan ya sa masa rafkanuwa yake tunanin raka'a nawa ya ko raka'a nawa yayi to yayi gini a mafi rinjayen zato in zuciyarka ta fi cewa raka'a kaza kai to ka karbu wannan kawai shikenan sai kai sujada biyu sai ta zama li shaytan ka turmuza hancin shaytan a kasa sai a wuce wajen da haka dai akwai zato wanda yake da amfani a babun fiqhu babun gina hukunce hukunce amma akwai zaton da bai da amfani wannan shine akan mu'amala tsakaninka da wani ya zama kana muna na masa zato wannan bai da amfani shi yasa Allah bai ce dukan zato ba sai ce inna ba'da amma da din yace inna kullu zanni sai ce inna ba'da zanni ism wala tajassasu kada ku yi bin diddigi malai ce huzifa minhu ihdatta aini an shafe ɗayan ta'un guda biyu a farkon kalmar asalin tajassasu ta tajassasu ne ay tattabi'u auratil muslimina kada ku bibi al'auran musulmai wa ma'aidihim da aibubbukan su bil bahth ta hanyar bincike an ha akai wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada shashin ku yayi giba shashi shine gulma wani baya nan kai maganarsa, sa wani yana nan ka ce kaza in bayan ya tashi kuma ka canja magana wannan haramun ne hadisi ya zo cikin sunan na imamu abu dauda daga abu huraira allah ya kara masa yadda kala ya ce kila ya rasulallah an tambayi manzo Allah aka ce mal gibatu me giba me gulma kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zikiru akaka bima yakrahu ambatan dan uwanka da abinda da baya so a faɗa wasu kan ce ai ko a gaban sa ma zan faɗa cewa ko a gaban sa zan faɗa ba hujja bane na ka faɗa idan ya zama ko a gaban sa zaka faɗa kuma baya son a faɗa to laifi bi kai kayi giba kayi cin fuska bi kai in dai ka san wani baya so a faɗi magana kar ka faɗe ta ko a gabansa ko a bayan idansa in dai wannan maganar shi ta shafa ba ta da waslaha da wani amma magana ce suka yi husuma tsakanin shi da wani shine bai da gaskiya to nan a babin shaida zaka iya faɗa amma abu ne shi kaɗai ya shafa ba baya so a faɗa sawa'an na alheri ko kishi haka ko a gaban idansa ko a bayan idansa kar ka faɗa da ka ambatan dan uwanka da abin da baya so a faɗa sawa'an na alheri ko kishi haka domin ba sai abin shari ne kadai mutane ba sa so a faɗa ba wani mutum abin alherin yake yi amma baya son me a faɗa faɗai ya zama cin nama giba kila sai aka ce da annabi a fara'aita in kana fi akhi ma aqul ya ma'aikin Allah to in abin da na faɗa ba kage ne masa ba yana yi halinsa ne qala sai manzo Allah ce in kana fihi ma taqulu faqad katabtahu ya da in yana yi din shine in ka faɗa kai giba in kwa baya yi ka kirkira ka faɗa to yanzu ba giba kai ba kira kai shi kuma kira buhutan ya fi giba abinda kullum muke faɗa wane yana shan giya kai kuma ka zo ka kafa hirarsa tana cikin namansa tsammanin ka shan giyarsa zai sa Allah ya kyale ka kai ka cikin namansa za a je lahira shi ai mata hukuncin shan giya kai ma ai maka hukuncin gulma in ba kai wasa ba ma shan giyar ta dawo kanka shan giyar ta dawo kanka kaga wannan shine hadarin da yau ba ma gani a madadin wannan shari'a ta kai ka je kai masa nasiha shari'a dan ta rufe kofar gulma sai ta bude kofar ne nasiha me yake jawo gutsuri koma shine an daina nasiha amma in ana nasiha to gutsuri koma za ta kare amma matukar mutane ba za su yi wa junansu nasiha ba to za su koma cin naman juna za su koma dandali suna hirar juna to kuma al'amura sun lalace kaddara yau kai ne Allah ya jarabce ka da bala'i iri kaza sai aka zo aka kafa hira ka ya ka ji duk rashin mutuncin mutum yayi ba daidai ba ka tashi ka je kai masa sallama kuka gaisa cikin mutunci ka ce wani ni ko ina ganin a matsayin ka na dan uwana da kaza da kaza da kaza da ba haka kai ba wallahi komai rashin mutuncin sa sai ya ji kai mai hankali ne kai masoyin sa ne in a lokacin shedan bai bashi ya karba ba watan wata rana sai ya tuno ka kuma sai maka addu'a alheri to wannan ake so mu zama masu yi in muka ga junan mu suna ba daidai ba mu wa juna nasiha in ba za ka yi wa dan uwanka nasiha ba yi masa addu'a Allah ka shirye shi ka ja bakin ka kai shiru kai ma za ka so in kai ne kake cikin irin wannan yanayin ai maka haka to kaga an zauna lafiya to da manzo Allah yake ce yo ai da mun in yana yi kuma kuka zo kuna faɗa shine kun yi gulmasa shine kun yi jiba wa in lam yakun fihi ma taqul in ku daman abin da kuke faɗa ma ƙarya ne baya yin faqad bahattahu to kai masa buhutan ubangiji ya ce wa man yaktib isman wa man yaktib qati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad mala buhutanan wa isman mubina da ka buhutan kire ya fi cin namun mutane laifi domin shi wannan kirkirar labari aka yi ba a ji ba a gani ba aka hau yadawa wani yayi kaza wani yayi kaza kuma bai ba irin abin da muke cewa a yau yarfa na siyasa yarfe mutum bai ji ba bai gani ba a ce masa kaza wannan ba karamin shari bane ba ubangiji ya hana mu giba ya hana mu buhuta to da ka Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'dan ya Allah ya ce ayuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so ay ya'kula lahma akhihi ya ci naman dan uwansa maitan a mace za ku so haka fa karihtumuhu sai ku kaki yanzu da za a ce ga dan uwanka ya mutu gawa a gabanka a baka na wuka gashi ka rinka yankan namansa kana gasa kana ci za ka so haka to ai daidai yake da ka ci namansa gulma zunubinta a wajen Allah kamar zunubin cin naman mutum ne a mace amma mutane suna ganin aibin wancan ba sa ganin aibin wancan yanzu duk wanda zaka ce masa unga naman gawa ci sai ce subhanallah kaza amma an ka ce masa daina maganan mutane sai ga to menene ma ai hira ma ba za ta yi ba ba a dan wannan to kaga yau mutane sun wayi gari ba sani ba duk suna cin naman junansu duk sun wayi gari yan sukira society ba su sani ba suna zagin yan sikirar society kuma su ma yan sikirar society ne waɗansu malaman suka ce ma'anar shi ne a dukkan ahadukum a kula lahama akihi maitan yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman ɗan uwansa a mace amsa shine ba ma so Allah ce to fakar hitumuhu kuki cin kuki gulma domin ita ma kamar hakan ci. da haka dai wannan yana nuna mana gulma giba ba karamin zunubi bane ubangiji ya kwatanta shi da cin naman mutum a lokacin da yake mushe ko a lokacin da yake ya mutu malai ce bit takfifi an karanta maitan da tafsir wa quri bit tashdid an karanta mayitan an gane ko ayu hisu bihi akwai bambancin maitan da mayitan maitan mutumin da ya riga ya mutu mayitan wanda nan gaba ne zai mutu yanzu dukkan mu nan mayitun ne saboda za mu mutu shine Allah yake da manzo Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai zaka mutu nan gaba su ma nan gaba za su mutu amma idan aka ce maitan wanda ya riga ya mutu mayyitan wanda zai mutu nan gaba to da haka ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu ba zai so ba ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa in ya mutu nan gaba a'a to haka ne kada kai gulmarsa domin zunubin duk ɗaya ne ai ay fagtiyabuhu fi hayatihi ka akli lahmihi adam mamati domin cin naman sa bayan ya mutu daidai yake da yin gulmarsa a lokacin da yake dare ko bayan ya mutu wa qad uriba alaikum afsani alhalin an bujiro muku da nabiyin fakarihitumuhu sai kuka ki kuka kyamace shi to da haka fakrahul awwal shi ma na farkon ku kyamace shi domin duk ɗaya suke yadda baka so ka ci naman mushe to haka nan ka guji yin gulman mutane wattaqullaha ku kiyaye ka'idojin Allah ku ji tsoron sa ai iqabahu ku guje wa saba masa dan kar ku gamu da hukubarsa filinti ya bi wajen gulma bi an tatubu minhu ku tuba gaburan yin gulma da dukkan sauran miyagun ayyuka da aka faɗa a baya inna Allah lallai shi Allah tawwab mai karɓar tuba ne ai qabilu tawbatat ta'ibina mai karɓar tuban duk wanda ya tuba ne ko mun girman laifi rahimun kuma mai jin kai ne bihim gabayinsa shi yasa Allah yake wa inni laghfaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada wa ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuqdi Allahu an-nabiy wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka innaka ala kulli shay'in qadir Allah inna mana gaskiya ba mu ikon bata inna mana ƙarya ba mu ikon nisan ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce malam Allah ya ƙara taƙawa da lafiya amin Allah ya ƙare mu baki daya ya ce don Allah malam menene gaskiyar maganar da ake cewa wanda ya yi sallah babu alwala ya kafarta wannan magana ce ta malam mai ahalari Allah ji kansa da rama a cikin muktasarul akhdari yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun duk wanda ya salla babu alwala da ganganto ya kafarta asalin maganar tana cikin sunan na Imam Tirmidhi magana ce ta Ahmad ibn Mani daya daga cikin malamai ne magabata ba wai hadisi bane magana ce ta Ahmad ibn Mani tana cikin sunan na imam tirmidhi cewa wanda ya salla babu alwala da gangan ya kafarta kuma magana ce bisa ga ijtihadi gaskiya ba a kafarta mutum da me ijtihadi ijtihadi ne na malami ba nassi bane karara da aka wannan fatawa gaskiya ba haka take ba musamman matan da ba nassi bace ba maganar annabi bace ba maganar Allah bace ijtihadi ne shi kuma akwai masail din da ba a ijtihadi a cikin su daga ciki akwai mas'alatu takfir ba ka kafarta mutum da ijtihadi ana kafarta mutum ne da nafsi qati'i kuma kamar yadda muka ce kafiri kafirtawa nan ba takfirul muayyan bane takfirun ne bil fi'li ai Ahmad ibn Mani ko shi malam mai alari Allah ji kansu da rahama duka ba ta suka yi wani da ya yi sallah ba alwala ya kafirta ba ta suka yi wanda ya yi to wanda yayi ai ya danganta wani da ya yi alwalarsa a yayi sallarsa babu alwala kuma da ganga ta yi shi bai san yin hakan laifi ba ne. duk da gangan yayi amma bai san yin hakan laifi bane gangancin nasa na ya san sallah sai da alwala amma shi sai ya ɗauka dan ma ba ya alwala ba ba wani abu ne sai je kawai ya rabka sallah haka kaga ba za ka zo ka tsora masa kawala kan ba kai tsaye na farko saboda babu nafsin da ya ce hakan na biyu kuma saboda shi asali bai san ma hukuncin hakan ne zai haifu ba amma da hakan ne to da ka dai cewa hakan ne in kana nufin e akwai maganar e akwai ta gashi na jingina maka inda ta fito cikin maganganun malamai in ka koma ahalari a babin alwala za ka ga wannan magana wa man salla bi ghairi wudu'in anidan fa huwa kafirun haka malami alal ya faɗa kuma kamar yadda na gaya maka asalinta daga sunan na imam tirmidhi take kuma malamai masu takriji da tasihi da tabaifi shek muhammad nasir bin albani ce wannan maganar ba hadisi bace ba magana ce ta wani daga cikin malamai shine eh, Ahmad ibn Mani za ku ji sau da dama cikin marwaita ana cewa rawahu ibn Mani in ko musamman waɗanda suka karanta majmu'ul baharain akwai ruwayoyin ibn Mani da yawa a ciki to amma dai duk da haka yin sallah babu alwala kuma kuskure ne kwarai da gaske sallah babu alwala laifi ne amma bai kai a ce mutum ya kafarta ba in baka da alwala sai a tambayi me yasa baka yi alwalan ba da baka da alwala me yasa baka yi taimama ba an gane ko kuma da baka da alwala baka yi taimama ba shin rashin ruwan alwalan ne ko rashin lafiya da baka yi taimama ba shin rashin kasar taimama ce ko yaya domin dai shi ma yana iya faruwa shi yasa a mazhaban malikiya suka ce wanda bai samu ruwan alwala ba bai kuma samu ƙasar taimama ba wasu suka ce ya sallata haka wasu kuma suka ce ba zai yi sallah ba sallah ta sauka a kansa wasu suka ce ya sallar haka daga baya ya zo ya rama in ya samu ruwan alwala ko ya samu ƙasar taimama to abin tambaya dama akwai inda mutum zai samu kansa babu ƙasa babu ruwa akwai akwai a da mafarauta in suka shiga daji ko a yanzu idan kura ta biyo ka ko wani abu ka hau bishiya ita kuma ta tsaya a gindin wajen lokaci kana ji ana kwalla kiran sallah ba ruwan taimama ba a tafar ko mutum yanzu a zamanin ta ce yana jirgi ko zai iya yiwa ka rasa ruwa a can kuma gashi babu kasa taimama waɗansu malaman suka ce a madadin haka kawai ka kalli iska ka tare ta haka saboda iska kowane lokaci tana tafiya da kura wasu kuma suka ce ka daki jikinka ai kai ma kasa ce min haka kun wa biya cewa mallami ya yajid ma'an wala yammiman fa arba'atu aqwalin yuhkaina madhhaban yusalli wa yaqdi aksuhu qala malikun wal asbaq yaqdi wa ada'un li ashhaba وللقاب في ذي العلم يؤمن بأرضه وجها وأيضا للتيمم مطلبا ما للقاب في ذي لكتشين المادران مالكو نيشي ونم فتوار يتي شيء وجنسا يؤمن kalli كوي iska ya kai mata duka. ya ce kawai ya shafi fuska ya shafi hannu shi ke nan Allah ya samu dace to ina jin wannan ita ce tambayar kadai da muke da ita illa iyaka yan uwa masu ci gaba da kawo taimako yanzu ake gaya min akwai wani bawan Allah ya kawo kaya set bakwai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya mayar da dubansu akwai wani bawan Allah daga Kaduna sunansa Zubairu Muhammad Najin ya turo da dubu biyar ya ce a yi masa addu'a dubu biyu ta wace dubu uku in sa masa a da aka yi shi ma don ya saƙonsa ya isa kuma Allah ya biya bukata Allah ya karɓa akwai wani bawan Allah daga Abuja ba shi ya turo ba amma ya ce wani ya turo to na duba kuma na gani shi wanda ya turo ɗin akawun ɗin bai da suna amma sunan bankin ne FCMB ina jin shi ne ya turo da dubu uku shi ma ya ce a yi masa addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bakata. to da ka dai kamar yadda muka faɗa a wasu wajaje za mu sake faɗa a nan in Allah ya da ranar asabar zamu je gidan kurkuku na goron dutse zamu kai musu ziyara da kuma kayansu da muka tattara ta sanadiyar gudunmawoyinku sai dai ka'idar tafiyar ba wai kawai gayyata muke kofa buɗe kowa ya tafi ba a'a idan kana so ka zo majalisi za ka zo sai ka tambaya ta yaya ake yi in za a je sai su gaya maka kowane majalisi mun ba su adadin mutanen da za su taho da su to idan aka yi kokari aka saka a cikin wannan mutanen za a ɗau sunanka da lamba wayarka za a taho mana da shi kuma za a gaya maka yadda tsarin tafiyar zai kasance shi kenan sai mu haɗu a lokacin da za a yi tafiyar sai a yi ta kada wani ya zo ba tare da an gayyato shi ba in muka je za mu shiga za mu kiran suna duk wanda babu shi za mu ce ya yi haƙuri ya tafi in kuma ba haka ba in ka zunkura ka shiga to ka san ka kai kanka makasa mu ba mu ba za mu ceto ka ba kuma ba ma fata haka sai dai mun gaya wa dukkanin yan majalisi da Allah su yi haƙuri eh, waɗanda suka je baya ai kokari sai a canja da waɗansu kuma su je saboda akwai izina akwai ibra kuma dan kowa dai ya samu damar taimakawa da kuma sharakawa wajen yin ayyukan alkhairi baki da Allah daukin sarki ya karɓa mana baki da ga ɗan uwa Naziru nan kuna kallon sa yana ta kokari sai sana'a yake ba dare ba rana a tawayen ne masa addu'a Allah ya sa ya zama ya yi kamfanin fiyota da fiyota ya fara yanzu kuma gashi ya sake shiga wata sana'a ta alawa da shi ma Allah ya sa ya kamfanin alawa sana'a goma maganin ne ga sako to haka ake so Allah ya sa mu dace ka ba ni daya na gode subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk